الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mahalicin kowa da komai muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta musamman da ya girmama mu ya sanya mu cikin waɗanda za su buɗe wannan masallaci na abdullahi bin mas'ud a wannan gari na garin danga a wannan hukuma ko in ce a wannan jihar ta kano allah maɗaukin sarki muke roƙo ya allah kamar yadda ka nuna mana wannan to ka nuna mana kanmu a cikin gidajenmu na aljanna ya allah ka yi mana rahama ka yafe mana addu'a da godiya ta musamman ga hukuma ko in ce ƙungiyar alfurkan alkhairiyya daga kano da suka taimaka mana wajen gina wannan masallaci da yi masa komai da komai har allah ya kama wannan rana da ya sa muna da numfashi da za mu zo mu ganta ya ku yan uwa a yi musu addu'a allah saka musu alkhairi ko kuma mutanen garin danga allah ya ba ku ikon raya wannan masallaci ya ubangiji yadda aka kashe kuɗi aka gina wannan guri ko kuma Allah ya sa ku kashe lokacin ku wajen ibada a cikin wannan masallaci godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana ina muku sallama irin na musulunci ku ne yau manyan baki a wannan masallaci ina muku albishir cewa abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi lokacin da ya zo Madina shine gina masallaci aikin farko da annabi ya yi lokacin da ya hijira ya je garin madina abinda ya fara yi masallaci ya taho a kan taguwarsa tana tafiya ana binta a baya baƙi da 'yan gari suna biye da ita kowane ɗaya daga cikin mutanen madina yana cewa gidana zai sauka gidana zai sauka gidana zai sauka annabi da yana kan taguwa bai sauka ba yana cewa da'uha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwa umarni ake bata inda Allah so ta zauna anan za ta zauna anan za ta sauka da ikon Allah tabaraka wa ta'ala taguwar nan ba ta tsaya a ko'ina ba sai inda masallacin yake a yanzu yace to nan ne wurin yace filin suwaye aka ce na wasu yara ne marayu ya ce a gaya musu su yi mana kudin wurin za mu saya za mu gina masallaci aka aka je aka musu magana suka ce a gaya annabi sun ba da filin kyauta ya ce a'a su faɗi ne nawa ne kudin a biya su a haka aka yi annabi ya zo da kansa da hannunsa sharifi maɗaukaki suka yi ta tonon ƙasa suna kawo tubali-tubali suna haɗawa da duwatsu da zarbar dabino har suka gina wannan masallaci suka yi shi a matsayin rumfa idan aka zabga ruwan sama a cikin taɓo suke yin sallah amma ni da kai yau gashi Allah ya mana ni'ima ga wani abu masha Allah sai kyalkyali yake ta yi. a saman ga fankoki sababbi kar ga tanti ga kafin an yi fatayil a nan dubu ɗari barkate aka kashe kuma aka zo aka ɗora mana wata sujjada wai dan me dan mu ji daɗin bauta wa Allah amma duk da haka mutum ya ji an kira sallah ya kwanta a gidansa a bayan matarsa ba zai fito sallah ba akwai asarar da ta wuce wannan to masu yi sun zo sun yi yanzu kwallon ta dawo a ragar ku idan ku mutanen garin danga kun zo kun raya wannan masallaci za ku samu lada za ku samu alkhairi za a samar da security a garinku yaranku za su samu shiriya kuma ko ba komai an kulla alaƙar su da Allah tabaraka wata'ala idan ko kuka yi sakaci aka zo aka gina masallaci ya zama kango ba tare da an kula da sallah da ibada a ciki ba to tabbas ba a yi abin da ya kamata ba a zo a kashe maƙudan miliyoyin kuɗi ba harka ce ta miliyan ɗaya ba harka ce ta miliyoyin kuɗi a zo a gina wannan guri amma abin mamaki mutum ya kasa zuwa sallah ya raya masallaci so ya kamata ku sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara yi shi ne raya masallaci da gina masallaci kuma ku sani cewa raya masallaci ba wai ya shafi sallah ne kadai ba ana yin ɗaurin aure a masallaci ana yin sulhu a masallaci ana karatun ƙur'ani a masallaci masallaci makaranta ne ana darasi liman ya saka karatu aikin liman ba sallah kadai ba a koya wa mutane addini duk abin da ba a koye shi ba to ba za a iya shi ba to idan ana so mutane su yi wa Allah bauta ingantacciyar bauta to a basu ilimi malamai da Allah ya sanar da ku a wannan gari mai albarka a fito a zo a saka littafi a koyar da mutane maza da mata sai ka ga gari ya yi albarka sai ka ga haske yana yaduwa a cikin gari sai ka ga yaranmu sun tashi Allah ne a bakinsu ba ruwansu da shaye-shaye ba za su yi sace-sace ba ba za su yi tsince-tsince ba ba za su rinka zama suna bin matan banza ba saboda tun suna yara sun saba zuwa masallaci ana koyar da su masallaci a nan ake makarantar islamiyya shi sa wannan wuri daidai gwargwado cikin taimakon Allah Allah ya yalwata mana shi da masallacin da makaranta da komai har gidan marayu sai an yi a gudan nan insha Allah ta'ala da yaddar ubangiji tabaraka ta'ala har asibiti bi idnillahi ta'ala ko a saman masallacin nan in Allah ya hore sai mun dora ko asibiti ne a taimaki musulmi wannan shine da'awa din shine addini ba yayi addini ya tsaya akan wa'azi kawai da karantarwa ba a'a igata taimakon mutane agaza mutane mutanen gari su ji a jikinsu wannan gurin yana taimakon su a taimaki marayu a taimaki gajiyayyu a taimakawa wanda ba su da hali a ba su ilimi mata su fito su yi karatu su san addini su iya yi wa mazajen su biyayya a bisa tsari na musulunci ba abin da ba a yi a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hadisi da duk wani ilimi da ta ji manzo Allah ya bada shi wallahi daga masallaci ne me yasa muke zuwa muke rufe masallatan mu ba ma karantar da mutane a ciki wannan baya cikin tsari na ainihin wato da'awa ta ahlus sunna tsarin da'awar ahlus sunna a yi sallah a masallaci kuma a karantar a yi tarawihi a yi tahajjudi a yi sallah a yi ibada a yi duk abin da za a taimaka mutane da shi idan kun duba tarihin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a haka ya ainihin wato gino. malamai suka ce munafiki duk inda munafiki yake baya iya raya masallaci na faɗi wannan ne saboda mu gane kenan wanda bai da sha'awar raya masallaci yana da sifa irin ta munafukai su muminai musulmi masallaci alheri ne a gare su masallaci albarka ne a gare su yau ake zuwa ake ta wasu abubuwa ma har gidan kallo ake gina a gida a mutane gidan kallo mutum zai kashe miliyoyin kuɗi ya gina gidan kallo a gina gidan bal a gina gidan kaza a gina gidan badala a gina gidan kaza yara su rinka zuwa kullum bayan magariba har karfe goma suna kallon banza to ballantana masallaci wallahi ina muku murna ina muku albishin mutanen garin danga Allah ya albarkace ku ku gode Allah ku zo ku raya wannan masallaci kuma mahukunta wannan gari jagororin wannan gari daga sarakuna da ciyaman local government da hakimi da kowa da kowa wallahi tallahi wannan abun a muku murna ne a muku fatan alheri. duk inda ka ga masallaci to alheri ya sauka a gurin kuma har kiyama ta tashi nan sallah za a yi ta yi a nan gurin haka za mu mutu gaba ɗaya mu tafi bar gurin nan ƴaƴanmu da jikoki su zo su ci gaba da raya wannan wuri to babban manufar gina masallaci shine a raya shi kar ka manta wannan fankan kuɗin wani ne wannan filin ɗin kudin wani ne wannan ginin kudin wani ne wannan fentin kudin wani ne fa ya ɗauka ya bayar ya ce a zo a gina a yi ibada isamu lada sai kai kuma ka kasa zuwa ka zo ka ibada ka samu lada yau wannan masallacin ko a maka da madina aka same shi dubu wannan kafin din masha Allah kanshi yake wurin ibada masha Allah tabarakallah to wajibinmu ne mu tsaya mu kula da wannan amana wallahi tallahi mun zo ne nan mun baro garinmu kano ne don mu zo mu danka muku amana amanar Allah a hannunku mutanen garin danga kuma masallacin nan na kowa da kowa ne duk musulmi ya zo ya sallah a ciki duk wanda yake musulmi yana kalmar shahada ya zo ya sallah ya yi azumi ya ibada ya saurari tarawihi ya zo ya yi buɗe baki duk masallaci naku ne ku zo ku yi sallah ku yi ibada a bautawa Allah kuma za a bada ilimi za a ba da tsari sha Allah tabaraka wa ta'ala wanda za a amfana a wannan masallaci ya ku uwana musulmi cikin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk da yayi gabaki daya kamar alfijir da yake to wallahi duk daga masallaci ne kuma akan mambarinsa manzon Allah ya karantar da abubuwa da yawa da ya kamata a kiyaye a ainihin wato masallaci yayi umarni yace kamar da hadisi ya zo, amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zan Allah ya yi umarni dangane da masallatai an tutayyaba wa tunazzafa a sanya wa masallaci turare a tsabtace masallaci wannan umarni ne daga manzan rahama barin masallaci da ƙazanta cin amanar annabi ne inda ba dan an tsabtace an gyara ba ba za ka yi sha'awa ka zo ka gani ba kenan ku sani ya koma su raya masallaci cikin abin da annabi ya umarce ku ku rinka tsabtace masallaci a rinka sa masa turaren wuta ana jin kanshi ana goge shi ana gyara ban daki da shi ana share yana kada mu je bayan shekara ɗaya mun dawo mun kawo ziyara mu zo mu tarar da gurin nan duk yana wallahi ba a kyauta ba kada mu zo mu ga gurin nan duk yana da datti ko mu zo mu tarar da fanka bakwai ta tsaya ba ta yi an kasa gyarawa kada wani mutum a wannan gari na garin na gaya ce ai tun da an zo an gina mana masallaci bari mu jira kuma idan an fanka ta lalace za a turo kuɗi daga Kano a gyara wallahi a'a wallahi an tura ne kamar mai mota ne aka dan an gida shi aka tura shi da motarsa ta tashi kaga sai san dabarar da za ta ƙara sa da shi birni To an tura ku ne yanzu an an gida ku sai kuma ku san yadda za ku rike masallacin ku saboda da yawa akan je a gina masallatai a ƙauyuka sai ka ga mutane kowa sai ya ɓoye kuɗinsa yana da kuɗin da zai gina ɗakinsa shi a gidansa yana da kuɗin da zai canja rigarsa in ta yi bayan ta tsufa yana da kuɗin da zai auren yarsa yana da kuɗin da zai sa jari a gona amma ba shi da kuɗin taimakon masallaci taro ba wanda zai aiko maka taro daga wani gari wai don ka gyara fankarka ta lalace ko fenti ya lalace ko za a yi kaza a'a an gina masallaci to mu ma mu zo mu runguma mu ba da gudunmuwar mu mu yi kishi akwai abubuwan kashe kuɗi a masallaci shara a ɗauki mai shara da zai rinka shara ana ba shi wani abu injin masallaci idan za a yi sallah yana buƙatar fetur yana buƙatar mai mala'iku ne za su kawo mana kuɗin daga sama ne za a yi mana ruwan kuɗin da za mu gyara masallaci mu kula da shi ko ka je ka tarar da rafkeken masallaci babba irin wannan a gari amma wallahi sai ka ga ana sallar juma'a ba wuta sai liman ya zo zai hau mun bari a ce wallahi ba kuɗin mai galan ɗaya babu kuma kowa ya wanko babbar sai ya zo ya baje a sahu amma kuɗin galan ɗaya ya gagara wallahi gwanda mu isan muku lallai tafiya ba ta yiwa a haka dole ne yadda zan kashe wa gidana kuɗi in kashe wa ‘ya'yana kuɗi in kashe wa motata da babur ɗina kuɗi to kuma masallaci na ma sai na kashe masa kuɗi in inganta shi saboda mutane su samu damar yin bauta yanzu irin wannan azumi masha Allah to ko zuwa kai ka kwanta da rana wannan zafin ranar ka zo ka kwanta a masallacin nan ka rage rana dan Allah baka ji daɗi ba ballanta na alhamdulillah a zo a tafsiri a karantar da mutane dan asariyan ka zo kai a masallaci magariba eh, din nan a zo a dan yi abun buɗe baki ai guri yayi albarka yayi kyau to amma waye zai yi ni ne zan bayar kai ma ka bayar wancan ma ya bayar ku kiyaye wannan wani abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske na sha fada idan na zo buɗe masallaci ina yin bayanin wani attajiri wata rana ya je gina wasu mutane masallaci a wani ƙauye ya je ya danka masallaci wa mutanen gari da daga ci. aka ce an gode an gode guri iya ganinka da banɗakuna da fanka da komai da kafin wannan bawan allah bayan shekaru masu tsawo sai allah rabe shi da karayar arziki ya shiga damuwa ya rasa duk abin da zai ɗaga ya sayar ya shiga bakin ciki amma in ya tuno ya taɓa gina wani katafaren masallaci a wani ƙauye sai ya ji sanyi sai ya ji daɗi wata rana ya ce bari dai in hau mota in kai ziyara in je in ga aikin alherin da ne ko na ɗan ji daɗi insha Allah ta'ala da ya je ƙauyen nan masallacin nan bai gane shi ba bai gane wannan masallacin ba yayi baki kirin yayi da tun da ya zo gina musu masallacin nan ya tafi billahi azimu yana yanda ka san wato wato wato wani ogun ne na gidan biredi yayi baki kirin masallacin datti ko yana ba a iya sharewa kuma wai musulmi ne wai suke sallah a gurin wa yake muku addini ya zo da ƙazanta wa yake musulunci ya zo da ƙazanta ai muna gyara ɗakunanmu na kwanciya ai muna gyara falukanmu ai muna gyara wuraren da muke karɓan baƙinmu ya zo ya tarar da fiye da rabin kafet ɗin masallacin an sace saboda ba mai gadi ka ko an zuba kuɗi miliyoyin kuɗi ba mai gadi wani ya zo yana farke masallaci duk an sace kafet ɗin saura sahu ɗaya sahu na biyu shi ma albarkacin ladan aka ɗaga kafa ba a sace shi ba Bankoki duk sun mutu an sace wasu sai guda ɗaya ta kusa da liman ita ce take gigigir. wala ke gaya muku ya je ya duba banɗaki an mai da shi wajen zuba bola ta unguwa mutanen unguwa suna zuba bola a banɗaki wanda saka tayal ya saka wane ya saka wane wani kuma an cika shi da uban kashi babu ruwa a gurin ba a gyarawa ya tona musu bohol amma kudin man da za su rinka buga inji ya jawo ruwa a bohol ya gagara bohol din ta mutu ta lalace saboda ana jiran alaji ya kawo kudi daga birni komai ya ɓaci sai kayan mafitai mafici dai kam yadda ka san wato a garin ake tsere mafitai mafici ba magana sun fi ɗari biyu da kurtu na tofar da yawo kak mutum ya zuba yawo sukan ga sunan plenty a masallaci ya duba ya gani ai sai ya tsuguna ai bai tsaya ko ina ba sai gidan dagaci ce ranka ya daɗe Allah ya saka da alkhairi abinda aka yi mana kenan sai ce alhaji ina gaji a da man neman ka ake wallahi a bada taimako a gyara masallaci ce wani taimako kyautar da na bayar ma na fasa Ya ce wallahi tallahi masallacin nan na sa shi a kasuwa wallahi bugar da shi nan da man jari na ya kare ni ko na gina ne in bayar nan a raya in samu lada ku samu lada yace wallahi kasuwa zan sa shi aka buga aka buga a Ya yace wallahi kasuwa zan sa shi kuma haka ya sa masallacin nan a kasuwa da filin masallacin duka ya zuba shi a kasuwa wani attajiri yana so zai gidan gona da waye da sauransu da suto suto ya zo isa ya shi ya ce bari mu saya mu dan gina muku Allah ga naka a gefe dan karami dan tsut shi kuma yace, ku bani kuɗi na zan koma garinmu a gefen gidana zan gina ɗan karami wanda zan iya kulawa da shi haka ya ɗebe miliyoyinsa ya soke a aljihu masallaci ya dama suto suto ya je garinsu ya je gina ɗan ƙarami yana kulawa da shi ya yi laifi to a kula ku dai wannan naku ne malak halak halak malak ba wanda zai zo ya karba amma fa ina zungura ku ne fa a nutsu kulawa da masallaci wallahi ina gaya muku ya fi gina shi wahala kar mu dawo mu tarar da gurin na ya lalace gurinku yana kan hanya gurin ku yana kan tsari manyan mutane za su rinka zuwa suna ibada suna sallah a gurin nan in ana tsaftace shi amma aka bashi barayi suka saba zuwa suna sace sace wata rana wani ma zuwa zai ya hau da daddare ya cire mana fanka ya tafi da ita sai a zuwa ce liman fa ba ga fanka ba bayan asuba a Kano muka kama wani barawo barawon fanka da ya zo masallaci babu tsanin da zai saci fanka wallahi qur'anai izu sittin ya dauka ya jera su qur'ani izu sittin ya taka nan ya taka nan ya hau saboda matsiyaci ne shi ya je ya kwanto fanka nan Allah ita yi mu cikin taimakon Allah da ya zo zai sauko da ita nauyin fankan ya rinjaye shi ya faɗo da hannunsa sai ya karye kafa ta kare ƙur'anin suka zube gaba ɗaya kuma ya zo ne dab da asuba sai ga ladan ya zo kiran fari yana zuwa sai tarar da wani a cikin jini jime jime ya karye ga fanka a hannu ta tsare shi ga ƙur'ani a zube ya ce bawan Allah aljani ko mutum ya ce mutum ne a kare makalla me ya faru ya ce ɓarawan fanka ne a masallaci ya ce to Allah tsine maka albarka sahabai sun raya masallaci sun yi ibada sun yi dukkan abubuwa na alkhairi a ciki daga cikin masu raya masallaci akwai Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib wata rana yake wa mutane wa'azi yake cewa ya ku mutane duniya fa ta hada kayanta ta tattara ta juya ta tafi la ilaha illallah yace ga lafira ta fuskanto mu duniya ta hada kaya kai tun lokacin Ali bin Abi Talib yake cewa duniya ta hada kayanta ta tafi Kar ka yaudari kanka wallahi da lafiyar da ubangiji ya baka karka yaudari kanka da ɗan abin da aka baka wallahi duniya ta kusa tafiya dan shi kansa manzon Allah sallallahu ai shine annabin ƙarshen zamani ai yace bu'istu was-sa'a ana kahataini wa in kada la tasbiquni an turo ni da ni da tashin alkiyama kamar haka duba kusancin wannan yatsan da wannan yatsan yace saura ka kiyama ta riga ni zuwa sai aka turo ni to tun da kaga annabi ya tafi ya rasu wallahi tallahi kai ma ka kayanka duk wannan hayaniyar da kake gani na rantse da Allah a hanya ne an kusa direwa yace lahira ta fuskanto mu amma muna cikin rudu muna cikin rafkana muna cikin damuwa yace ya ke duniya ya kama gemunsa haka ya girgiza ya fashe da kuka yace ya ke duniya ki ba ne ba ya rudu wani ba ne ba yace na sake ki saki uku duniya na suke ki saki oku shi yasa idan koran aliyu ne ya baci sai zo masallaci ya kwanta wata rana na fatima ta bata masa rai ya zo kwanta a masallaci yana birgima manzo Allah ya zo wucewa ya tarar da Ali bin Abi Talib yana kwance a masallaci yau da ya tafi kasuwa da ya tafi bakin titi ba wanda ya zo masallaci ba inda mala'iku suke kallon sa inda rahamar Allah take sauka ai masallaci wajen rahama ne ai masallaci wajen jin kai ne ai masallaci wajen kaza ne manzo Allah ya ganshi zo yana dariya yana shashare masa ƙasa da turbaya saboda su ba su da kata da wancan lokacin babu tayar a masallacin annabi ba fanka a masallacin annabi yau ku gana ku har da fenti da kaza da kaza da kaza yace tashi um abat turab tashi ka shiga gida tashi ka shiga gida to wannan ana so a nuna mana ashe a rayuwa yau da gobe ma wani abu in in ta ɗinka ka ka rasa yadda za ka yi da wannan ka zo ka kwanta in ka je gida ta haɗa maka zafi ka rasa yadda za ka yi kar ka kai mata duka dawo masallaci ko ba ko mai rahamar masallaci da jin kai masallaci zai ba kwanciyar hankali bayan haka ya koyan uwana daga cikin masu raya masallaci akwai wato irin zaid bin sabit zaid bin sabit babban malami ne a cikin sahabbai kun sa ina ya samu ilimin sa a masallaci zaid bin sabit shi yafi kowa iya rabon gado daga cikin su akwai ali bin abi talib mai ilimi ne a cikin sahabbai a masallaci ya samu iliminsa daga cikinsu akwai hassan bin sabit wannan adibi sha'iri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake ba wa musulunci kariya da bakinsa wanda mushrikai za su zo su zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mayar musu da martani duka waɗannan wallahi tallahi a masallaci suka samu ilimi ina abu huraira a masallaci ya samu ilimi ina jabir bin abdullah a masallaci ya samu ilimi ina wane ina ubayyu dan kaf a masallaci ya samu ilimi ina suwane ina suwane duk daga masallaci annabi ya koyar da su ina gaya muku wannan ne dan ku sani masallaci makaranta ce masallaci jami'a ce manzo Allah yayi rabon bashi rabon rikicin bashi a masallaci ɗaure-ɗauren aure duk a masallaci da aje a ɗaura a bakin titi ba gwanda a ɗaura a masallaci ba a samu albarka ana idar da juma a zo a ɗaura aure a samu albarka ha me annabi bai a masallaci ba idan ya je yaƙi ya dawo baya shiga gidansa sai ya tsaya a masallaci ya zauna ya yi raka'a biyu ya zo ya fuskanci baƙi su zo su zauna ko kuma yan gari su zo su zauna su ce ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza kafin ya je wajen iyalinsa saboda alaƙar da manzon Allah yake da ita da masallaci a masallaci ne ake samun wato ƙaure e, e, ɗaure yan uwantaka na zo na yi sallah ka zo ka yi sallah da ba mu san juna ba amma tun tunda muna haɗuwa a sallah to mun samu yan uwantaka ashe in kuna zuwa kuna haɗa sahun nan to za ku samu yan uwantaka shi yasa aka ce ku daidaita sahu a sallah ku haɗa kafada a sallah dan zukatan ku su haɗu ku so juna ku ƙaunaci juna idan wani ku ya mutu a ɗauko shi a kashi masallaci a yi masa sallah ya samu gata ka saba da ni a masallaci ya fi ka saba da ni a kasuwa ko a filin siyasa kenan duka wannan ayyuka ne na me na masallaci muna albishir ga ainihin wato masu zuwa masallaci malamai suke cewa duk wanda ya zo masallaci in ji imamul hassan albasari to bai zai rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba ɗaya ayatan ya famuha ko dai a karanta wata aya guda ɗaya ya fahimce ta na biyu hadisan ya tadabbaruhu ko kuma liman ko malami ya karanta hadisi guda ɗaya ka je ka ta tunani a kansa ko kuma akan yastafidu minhu wataƙila wani ɗan uwanka zai amfana da kai ko da ku da ruwan alwala ne da ka zuba masa abuta ai ya amfana da kai ko da zama kuka yi a sahu ɗaya ka saka turare ya ji ƙanshin turaren ka ai ya amfana da kai ai ko da ku addu'a ka yi a cikin tayyarka kace wa ala ibadillahi salihina ya Allah ka yafe bayan ka salihai shi ma salihi ne ya shiga ayi zuwa masallaci babu asara dole ka samu ɗaya daga cikin wannan ko duka au zamban yughfaru lahu ko kuma gafarta ma zanibi ka san cewa akwai wanda in ya zo masallaci a addu'ar da yake a masallaci zai tashi bai da zanibi ko ɗaya malam ka san akwai waɗanda suke zuwa Allah yana yafe musu a masallaci ba sani ba ya zauna kafin ai sallah yana ta zikiri ya zauna kafin a yi sallah yana ta istighfari ya zo a subahi kafin liman ya zo ya zo a zahar kafin liman ya zo ya zo magariba kafin liman ya zo ya zo isha'i kafin liman ya zo an gama sallah yana zaune yana karanta qur'ani yana zikiri yana salati yana ambaton Allah ha ashe Allah ya yace masa bai sani ba to lallai ne masu zuwa masallaci suna samu wani au hasanatan tuktabu lahu ko kuma wani kyakkyawan aiki da za a rubuta mai kyakkyawan lada annabi ya kwadaitar da mu muhimmancin zuwa masallaci ta hanyar sallar jam'i manzo Allah yake cewa sallar jam'i ta fi darajarta ya fi mutum ya yi sallar shi shi kadai da daraja 25 ko 27 ba fa lada aka ce ba lada ba ta san wasu na cewa wai mai sallar jam'i lada 27 a'a ba lada ba daraja aka ce wanda ya sallar jam'i ba a faɗi iya adadin ladan sallar jam'i ba amma wanda ya yi a jam'i ya fi ka daraja sau ashirin da bakwai. ko ya fi ka daraja sau ashirin da biyar aka ce to me bambanci aka ce eh masallacin da yake kusa da gidan wani in kusa da gida ne daraja ashirin da biyar idan ko masallacin nesa yake yanzu kan wani masallacin yana nesa da gidaje to kar ka ɗauka kayi takun banza ne a'a idan ka taho kana da daraja ashirin da bakwai kafu wanda ya kusa da masallaci banu salima sahabbai ne suka ga annabi ya gina masallaci a nesa da gidajen suna can bayan awali a madina sai suka ce ya rasulullahi za mu sai da gidajenmu mu zo gindin masallaci mu gina gida ya ce a'a makanakum shabu atharakum ku zauna a gidajen ku can kuna nesa ɗin. ku rinka takowa ku zo masallaci ku yi sallah ku koma duk takun da kuka yi Allah yana rubuta muku lada duk takun da kuka yi Allah yana yafe muku zunubin ku duk takun da kuka yi Allah yana daga darajar ku malam duk wanda ya daga kafa daya zai je masallaci wannan abubuwa guda uku sai sun same shi a baka lada a yafe ma zunubin ka a ɗauka darajarsa ashe babu asara dan mutum ya zo yana sallah a nesa da gida ko ya je masallaci mai nesa na farko kuma a lafiyance ma samu exercise ka motsa jiki mai motsa jiki mai tafiyar kafa ya je ya dawo ya fi ka lafiya ya fi wanda yake zaune yanzu nan da za a gwada lafiya ta da lafiyar ku tunda kuna zurubtu da zirga-zirgan zuwa gona ko na sauransu ni kuma watakila a cikin mota nake wallahi sai ku fi ni lafiya zai saba kusa ba watakila kafafuwan ku sai sun fina wa daɗewa saboda ana motsa su ana motsa su ko mota ce aka ajiye ta ba a motsa ta mutuwa take da wuri ballanta na dan adam ku kula da wannan yana da muhimmanci da ƙarshe ya ku yan uwana musulmi muna shaida muku wannan alkhairi muna yi wa Allah godiya da wannan da ya mana wannan ni'ima ya Allah muna gode maka godiya wacce ba za ta kare ba kuma muna muku albishir akan wannan alkhairi kuma muna godiya ga hukuma ciyaman na local government irin haɗin kai da yake bamu cikin tafiyar da da'awa a wannan lokal gama da karantar da mutane da dagaci Allah ya masa albarka da cijan arziki bawan Allah tun da aka fara aikin nan aka sanar da shi addu'a yake ta sa albarka da hakimi shi ma sako ya ishe masa Dukkansu gaba ɗaya ba mu da wata matsala ko ɗaya yau daman kayan su ne ai yau daman gidan su ne ai yau ma ya abin da ya kamata su yi kenan ai ai shi ya kamata su gina masallatai ai shi ya kamata su limanci ai shi ya kamata su karantar da mutane da duk wani mutum da ya amsa mana ko ya taimaka wajen ba da haɗin kai wajen gina wannan masallaci har ya kawo wannan guri muna masa addu'a ta girmamawa da mutuntawa da wanda na ambaci sunansu da waɗanda ban ambaci sunan nakinsu ba malamai na wannan gari masu karantar da mutane Allah albarkaci rayuwarku ku sani albarkacin ilimi da kuke karantarwa shi ya ja wannan alkhairi ba za mu manta ba da wannan mu'assasa ta alkhairi mu'assasa alfurqan duk wanda ya je Kano ya san masallacin alfurqan wanda Dr. Bashir yake limanci dr abubakar yake shugabanta allah ya taka musu alkhairi suka yi tattaki daga can suka taho wannan guri suka ba da gudunmawa suka yi ba za mu taɓa mantawa da su ba allah ya albarkace su allah ya saka musu alkhairi kuma da yawa cikin wakilai sun halarci wannan wuri don su shaida amana ta wannan aiki To muna musu addu'a Allah ya albarkace su muna fatan Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya insha Allah ta'ala na san idan an idar da sallah za a yi muku bayanin yaushe za a rinka ta da sallah yaushe liman zai hau mambari bi idinillahi ta'ala dan ai maintaining lokacin sallah din kar ku lura da lokacin yau tun da ranar buɗewa ne akwai buƙatar a dan jijjira mutane kuma an ɗan samu jinkirin wasu abubuwa amma za a faɗi lokaci na gaske wanda a kansa za a kiyaye insha Allah muna addu'a Allah ya yafe mana da duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan ya Allah ka yi sakayya da alkhairi ga wanda ya ba da tallafi da agaji Allahumma man ahsana ilaina fa ahsin ilaihi Allahumma man ahsana fi bina'i hadha masjid wa imarati hadha masjid Allahumma ahsin ilaihima Allahumma adkhilhum aljannata ma al-abrar Allah ya faɗa nabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna wanda ya gina wa Allah masallaci kaji wanda ya gina wa Allah masallaci Allah zai gina masa gida a gidan aljanna ya ubangiji muna roƙon cewa duk wanda ya gina wannan masallaci Allah kai mai gina gina a gidan aljanna mu ma da mu za mu raya shi Allah kai mana gidajen mu a gidan aljanna Allahumma ibni lahum baitan fil janna Allahumma man bana hadha al masjid ibni lahu baitan fil janna wajhi khayra al jazaa khayra ma jazaita نبيا عن أمتي وجه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمتي اللهم اكفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا اكفر لنا ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ربنا اكفر لنا ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك رزاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله